yake sharhi kan sabuwar shekarar masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce tuni an shiga harkokin babban zaben 2023 tun kafin ma shekarar 2021 ta kammala ban kwana. Dr. Kari ya ce cikin hikima 'yan siyasar na amfani da duk wata dama ta taro don bayyana muradunsu na takarar kujerar da suke fatan samun tikiti. Manyan 'yan siyasa musamman ma masu aniyar takara suna nan suna ta wasa wuka. An fara kamfe ta bayan gida har ma a zahiri a kowanne suna ta ɗaukar sojojin haya da sojojin baka a jihohi da ma tarayya suna nan suna ta kara da jaridu da rediyo da kuma talabijin to amma ita shekara mai kama tana da muhimmanci ne kwara da gaske saboda ba ma jajibere ba kusan za a ce manya-manyan matakai wanda za su yi tasiri a shekarar zaɓe ta 2023 a shekara mai kama zaɓe za a yi zaɓukan fidda gwani wannan kuma zakaran gwadon dafi ne yadda za a gudanar da wannan zaɓuɓɓuka ko za a yi su na Allah da annabi ko za a samu hayaniya za su iya kasancewa manuniya ko waɗannan jam'iyyun za su kai labari ko kuma waɗanne 'yan takarkaru ne za su kai labari waɗanne ne ba za su kai labari ba Wani kalubale a tabaron kari shine irin dambarwar da za a samu a tsakanin manyan jam'iyyu na tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa tsakanin kudu da arewa. Dan siyasa Shamsu Gandi Sokoto ya ce kasancewar akasarin kuri'u na fitowa daga yankin arewa ne yana da kyau masu zaɓe su mika zaɓin su ga Allah maimakon tsayin daka kan wani ɗan takara kamar yadda suka yi a baya. 'yan lokacin da shugaba Buhari ya tsaya takara da ya zama idanunmu sun ruhe zukatanmu sun ruhe muna son shi muna gani babu mai iyawa in ba Buhari ba. Ai da mu da malaman duka makabcewa muka yi muka ɗauki aikin Allah subhanahu huwa ta'ala muka ɗora ma Buhari muka ga cewa Buhari in ya kai shugaban ƙasa komi zai yi sauƙi ba wanda ya iya sai Buhari Buhari zai yi komi Allah ta'ala da iko ne ya ba Buhari mulki kuma ya jarabe mu shi kuma jigon apc mai mulki faruk adamu aliyu ya yi fatar lamuran tsaro su inganta kafin lokacin zaben musamman ma arewa maso yamma inda matsalar ta fita azara za ka kan cewa da isra'ila da falastin da ake fada akan zauna akan tebur a sasanta kuma waɗannan mutanen idan ma ba su fi ƙarfin jami'an tsaron ƙasar mu ba za kan cewa akwai guraren da sun fi ƙarfin nasu saboda haka da a zo a yi irin ragwas ɗin nan wanda za a iya sasantawa da su a sasanta amma wanda duk gine mai izgilanci to hukuma da jama'a su nuna ƙarfinsu a kansa wallahi bakin ciki ne kullum da shi nake kwana da shi nake tashi yadda yawanci yan arewa suke cikin irin wannan bakin ciki abin kunya ga mu yan arewa maimakon talaucin da ya yi mana katutu mai kokarin yadda za mu gyara mu haɓaka tattalin arzikin mu irin wannan ta'addanci ya shigo dole da annabi yan uwanmu da suke wannan abin su daina Za a iya cewa an samu 'yan sararawa ta soya sheka daga adawa zuwa jam'iyya mai mulki, da hakan ke nuna akasarin 'yan siyasa na sake lissafi, don kar a samu shi kama ganye, ko lissafin mai cewa shida ne, wani ya ce tara ne bisa gefen da mutum ke duba lambar. Nasura da Maili ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.